Shin kuna damuwa da nagartar iskar da kuke shaƙa kuwa? Sannan wani mataki kuke ɗauka don ganin kuna shaƙar iska mai kyau? Ga abin da wasu mazauna Kaduna a Najeriya ke cewa. Iska abu ce mai ƙarawa dan ɗan adam lafiya. Akwai kuma wacce in ta taho iska sai ka ɗan guje mata. Saboda za ta iya zuwa da guguwa hayaƙi to dole sai ka nemi abin da za ka ɗan kare hancinka saboda ta taho ne da cututtuka iri-iri tunda za ta kwaso tarkace irin su leda su sauransu so wani waje ma za ta biyo ta gurin haka irin an yi ba haya za ta kwaso duk da datti ta taho to dole sai ya kamata ka ya zama ka rufe hancinka abin da na san game da inganci da iska ka sha shine yana kawo mana lafiyan jiki kuma yana sa mu jajin jikinmu amma iskan ya kai wani lokaci kuma wani zai mu gan cewa zai kawo mana rashin lafiya kuma zai kawo mana cuta muka yi kokarin mu gan cewa musamman iska wanda yakan kawo da kura da kuma wurin su ayyuka wani ba shi da muka yi kokarin mu gan cewa mun samu nose mark muka sa don mu tsira wannan cutan a cikin jikinmu domin wannan cutan ya shiga cikin jikinmu ba za mu ji dadin shi ba kuma za mu yi abin da ba za ji daɗin rayuwa mu ba so iska is very important because of shine yake sa mu anytime da killa muna cikin wani temperature maybe high temperature iska yana yana da mahimmanci sosai because zai kamin system na mutum da especially a ce cikin kala wannan season dandan da muke ruwan sama ba wani ah, saukowa yake yi sosai ba yana da kyau especially a ce family da suna da yawa kuma ba ah, ba ba space sosai ya kamata a ce suna da ventilation kamar windows wanda za su dinga budewa za su dinga budewa so that iska zai dinga samun space kamar guguwa in ya taso ina iya guduwa ya shiga mafaka in fake shine matakin da nake dauka da nake dauka shine ko da kamar iskar ruwa ya tashi haka in zai dan dame ni kama hanya nake in dan nemi gurin dan raba dan tsaya kafin iskan ta tafi saboda iska iskan ba na bukatan iska tare da ni saboda iska wani iska yana iya kama maka wani lalura tare da kai in ji dalili kuma na biyu ina dan sa face mask saboda iskan na dan kawo min damuwa wataran a tare da ni